Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu. Mai suna sirrin zuci. Wanda marubuciya Fido ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwa muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Maman amin. Kwanan shi biyar a gurin amma ko farfadowa bai yi ba duk da an hana kowa zuwa gurin shi amma Minalla na makalata ta gas kullum. Abinci ma sai da likitan ya mata da gaske take ci. Maganar makaranta kuwa ta manta da labarinta sai a kwana na shida ne Ma'aruf ya fara buɗe idon shi. Lokacin tana tsaye inda take zama ta hango yana motsa bakin shi. Da sauri ta matsa gurin tare da dafa glass ɗin gurin tana hawaye mai ɗauke da murmushi. Minatu yake faɗa a hankali wai Minatu me ya maido ki rayuwata? Ko kin zo ki yi probing abin da kike aikatawa kar ki kuma zuwa inda nake. I hate you Minatu, ba na son ganin ki, kin cutar da zuciyata da yawa. Idan ina ganin ki ba zan iya rayuwa ba. Ko kin zo ki kashe ni ne Minatu? Na roƙe ki kar ki bari na ya tozali da ke in dai har soyayyar yarintar ki gaskiya ne. Hawa yake bi ta gefen idon shi kamar an buɗe famfo yayin da ƙirjin shi ke sama da ƙasa. Baya dai da sauri ta jingina da bango kanta ya fara juya mata. Da gudu ta fice daga asibitin ɗakinsu ta koma ta faɗa saman kafet tana kuka. Sai Shamu da ke neman ta suka yo kanta suna tambayar inda ta je. Ganin ba magana za ta musu ba sa suka kyale ta sai ta koma. Ba ta koma asibitin ba sai da ta tabbatar ya koma bacci sannan ta je tana leƙen shi tana hawaye. Ji ta an dafa kafaɗarta ta jiyo da sauri. Ganin nos ɗin da ke taimaka mishi ne ya saka ta goge hawaye ki yi haƙuri. Mrs. Ma'aruf mijinki zai samu sauƙi sun. Ɗaga mata kai ta tare da share hawayen ta ji daɗi sosai, ko ba komai yau an kira ta da Mrs. Ma'aruf. Murmushi ta mata sannan ta ce, Dokto yana buƙatar magana da ke. Banda dai suka shiga ofis ɗin shi, suka shiga ofis ɗin shi. Ya zauna da uwayenta gado gaban shi ya ce ta zauna. Mrs. Ma'arub, na san dai ke musulma ce kuma za ki yarda da kaddara mai kyau ko mara kyau. Kallon shi kawai take tana waye so take faɗa mata kai tsaye abin da yake son faɗa amma sai da ya mata wa'azi. Da yake Balarabe ne sannan ya faɗa mata gaskiya sai sun wa Ma'arub da shan koda. Dan ke da suke tunanin abin ya wuce nan. Tun da yake magana take kuka har ya gama sannan ya ce dole ta kira 'yan uwan shi domin ciki a samu wanda zai ba shi kidini ɗaya. Me ya amfani na doctor? ko me zai buƙata na yarje a cire nawa in dai ma'aruf zai tashi ko da zuciyata a cire a saka mishi ko da ita ce doctor na fi son shi da kaina a duniya ku shirya duk abin da za a kashe zan je na kawo ina so a yi mashi aiki ya samu sauƙi da wuri tana gama faɗa haka ta miƙe tana kuka dadi ta kira ta ce tana buƙatar kuɗi masu yawa Babu musu ya turo mata ten miliyan da ta ga kamar ba za su ishe ta ba, ta fitar da sarƙar gwal ɗinta da Alhaji Abubakar ya siyo mata da wata sallah, ta sayar Naira miliyan hamsin. gari da safe ta haɗa kuɗin ta kai musu Naira miliyan tara kaɗai suka amsa suka ba ta sauran. Ko a ranar sai da dakto ya yi encouraging nata a kan ta kira wani ko mahaifiyar shi ta bashi wanda ba shi da wata damuwa a tare da shi. amma ta saka mishi kuka dole suka fara preferring cire tata ɗaya a saka mishi duk wani aune-aune da ya kamata su yi sai da suke suka tabbatar idan an cire tata ɗaya wadda aka bar ta za ta iya functioning sosai a jikinta sannan aka shiga da su ɗakin tiyata for hours aka fito gangaro su aka yi sannan aka kai su adjoining room su biyu aka jera su ta fi shi jin jiki sosai don har sai da ta kwana biyu ba ta farfaɗo ba shi kuwa kwana ɗaya ya farka Tana kwance kusa da gadon shi ya ƙura mata ido har dakto ya shigo. Ya mishi allurar da ya kamata sannan ya fice don ba a cika son a takura musu da magana ba. Ranar da ta farka tana buɗe ido suka haɗa ido, murmushi ya sakar mata. Tare da limshe ido, ita murmushin ta mai, ita ma murmushin ta maida mishi sannan ta kawar da kanta gefe guda, ta goge hawayen da ke neman zubo mata. Lokacin da likitan ya shigo, ya same ta ta farka shi kuma yana bacci. Murmushi ya mata ya ce, Congrats. Mrs. Ma'aruf yanzu hankali ya kwanta ya samu sauƙi ko? Marmashi ta ta limshe ido a haka ya mata allura ya fice. Satinsu biyu a cikin asibitin suka samu sauƙi sai dai har lokacin suna ɗaure da belt don sai ya yi wata shida za a cire. Haka har lokacin Ma'aruf bai san takamaime wanda ya bashi shi kidini ba. Don tun kafin a yi aikin ta roƙi doctor ɗin da kar ya faɗa mishi ita ta ba shi. Mila yana kwance bisa gado, Ma'aruf ya fito daga toilet ɗin shi sanye da jallabiya. Kallonta ya ɗauke da murmushi ya ce, Fatima ya jikin? Kamar yadda ta faɗa mishi sunanta, murmushi ta ce, Alhamdulillah. Good, ga abinci na an kawo ki tashi kin ji ko? Ta ce ta zo yi amma ta kasa, ya matso tare da ɗagota, ya jingina ta da ƙirjin shi kafin ya ɗauko bulo ya saka mata a bayanta. Ya janye jikin shi yana faɗin sorry sister kin ji? Zama yana ba ta abincin har sai da ta ɗauke kai sannan ya tashi ya sallah. Da yake ya fi lafiya kuma doctor ya ce mishi tare aka yi musu aiki shi yasa yake tausayinta. Da ya ga shi har ya samu sauki amma ita ba wani sauƙi sosai. A wani ɓangaren na zuciyar shi yana jin ta sosai. Matsalar ya riga ya saka mata tsanar soyayya. Idan tana bacci baya iya ɗauke idon shi a kanta haka idan yana bacci bata iya ɗauke idonta daga kallon shi. Ana gobe za a sallame su Dakto ya shigo Ma'arifu ya ta roƙon shi akan kar ya bar asibitin sai ya faɗa mishi wanda ya bashi shi ƙoda. ya saci kallon Minna ya ga idonta na kan shi sannan ya maida kallon shi ga Ma'aruf ya ce gobe zan faɗa maka. Ya fice yana fita ta bi bayan shi ta same shi da kuka har ta same shi da kuka kar ya faɗa mishi. Ya ce Mrs. Ma'aruf me ya saka ba kya son ya san ke kika cece shi Ba komai dakto don Allah kar ka faɗa mishi. Wannan ba hujja ba ce Aminatu, dole a nuna mishi wanda ya bashi. Za a nuna mishi, amma ba ni ce zan nuna mishi ba dakto. Me yasa ba ke ba? Aminatu Abubakar, sannan wacce kike so a nuna mishi? Dakto, ni zan kawo ta, ƙawata Shamsiyya, ita nake so ka nuna mishi ka taimake ni. Ta faɗa cikin kuka. Me yasa to Mrs. Ma'aruf? wannan sirrin zuci ne. Wayarta ta fito ta kira Shamim ta ce ta zo ce yanzu nan ta mata kwatancen asibitin da suke. Ba Bata fitar minit ba sai ga ta tana zuwa doctor ya mata bayanin abin da suke so ta yi. Daɗi kamar ya kashe ta don dama tana mutuwar son Mrs. Ma'aruf. Tana mutuwar son Mr. Ma'aruf kuma ta tabbata idan aka ce ita ta bashi to babu abin da ba zai iya yi mata ba. Dan ɗauki kasa barin asibitin ta sai da wata nurse ta ce mata Ba a kwana, ba wani dalili sannan ta tafi. Marmashi ya saki yana kallon Minal sannan ya ce yau zan huta da tashin dare da kukanki. ranar shi ta lokacin da take neman mai da hawayen da suka zo mata ta ce ni kuma zan yi kewarka. Ni ma ai zan yi kewarki Fatima wasa nake miki kin ji ko kar ki bari hawaye ya ƙara fitowa daga kyawawan idanuwan nan. Limshe ido ta ce da zan iya da tuni na tsaida su ma'aruf. Yauwa ga doctor ya faɗa lokacin da ya miƙa mishi hannu. Lokaci guda kuma ya ɓata yana cewa na ganka kai ɗaya tana ina. Doctor ya murmushi tare da ɗaga murya ya ce Mrs. Ma'ruf. Da sauri Minalla ta kalle shi lokacin da gabanta ya yanke ya faɗi. Ganin ya kira wata da sunan da ta taɗe tana mafarki. Sunan da tun tana ƙarama ta so ta amsa sunan. Hawaye suka zubo mata ta yi saurin miƙewa daga kujerar da take ta juya da niyyar ta bar ɗakin. Hannunta ta ji riƙe da sauri, ta jiyo tana kallon wanda ya riƙe mata hannu. Kanta ta sadda ƙasa, ci gaba da tafiyar kai ganin Ma'aruf riƙe da hannunta. Ina zaki Fatima? Ba za tsaya ki ga wadda ta taimake ni ba? Lokacin da numfashina ya nemi ya bar jikina dalilin wata, ya faɗa yana kallon ta. Dami ta shigo ta ci uwar kwalliya, Minalla ta girgiza kai tana toshe bakinta. Ma'aruf ya ce, dakto Baka ga wata yarinya ba wadda ta kawo ni sunanta Minatu. Ko ba ita ta kawo ni ba? Dokta ya nuna Shamsu ya ce Shamsiya ce ta kawo ka kuma ita ta baka kidini dinta ta ɗaya. Ban san wata mai suna Minatu ba a Da sauri Milena ta ƙwace hannunta ta fice daga ɗakin tana kuka Ma'aruf duk dokin ganin wadda ta taimaka mishi da yake. Sai da ya yunkura zai bi ta amma Dokta ya tare shi. Limshe ido ya duk da ba karan duk da ba Kukan yake ji ba amma yana jin zafin kukanta a ran shi. Gurin Shami ya jiyo yana mata godiya sai washe baki take ya ce kin taimaki rayuwata Shamsiyya. Ban da bakin da zan gode miki amma ina neman alfarmar aure ni a lokacin ne zan nuna miki tsantsar godiyar da nake miki. Mista Ma'aruf ta faɗa lokacin da take washe baki da gaske za ka aure ni? Ɗaga mata kai yana kallon yana kallon gadon Minalle. Shi da ya kamata ya nuna zaƙewa amma ita ce ta nuna zaƙewa a gurin. Tare suka koma gidan shi sai rawar kai take mishi ƙoƙari yake ya saka ta a zuciyar shi amma ina. Babu wani babi face na Minalli. Sai dare ta tafi shi ma sai da ya lallaɓa ta sannan. Da safe ya yanki tiket sannan ya kira Shami suka yi kwana Ta ba shi adires ɗin iyayenta ya tafi akan bari ya dawo. Ba zai dawo ba sai an gama maganar komai a kansu. Ina labarin Musa? Da Musa ya matsa wa Malam Sani lamba sai an nemo mishi matar shi. Malam Sani ya rasa yadda zai yi, ga shi abokan shi na ba shi shawarar ya shigar da ƙara da uwar Minalla da kakarta su suka ɓoye ta. A lokacin bai da ko sisi ga Musa ya addabe shi dole ya sayar da gidan da suke ciki gidan Rabi, ya shigar da ƙarar. Su kaka na zaune tsakar gida aka kawo musu sammaci daga kotu. Wai ana tunanin sun sace matar Musa ana neman su ranar Litinin a kotu. Haka suka shirya suka tafi kotu da safe aka karanto musu da ƙarar da aka yi a kansu, tare da tambayar su sun san da zance. Kaka ta murje ta ce ba ta san da zancen ba kuma sai an fito mata da yarinyarta. Da alƙali ya ga kamar za a raina wa kotu hankali sai ya kori ƙarar. Da yake akwai kuɗin gidan sai Malam Sani ya ɗaukaka ƙara tare da ɗaukar lauya. Lokacin da suka shiga kotun, a nan ne aka rufe Kaka don ana tunanin ita ta sace. Aka rufe ta sati biyu a sel. Ran in ya yi dubu ya tashi. Ta je har Kano ta samu Alhaji Sadi ta faɗa mishi. Minalla tunda ta koma hostel ba abin da take sai kuka friend ɗinsu. Sun yi lallashin duniya amma ta ƙi kula su. Kwata-kwata rayuwar garin ta fita ranta haka Shami ba ta da labari sai na ma'aro. Wani sa'in idan suna waya sai dai Minella ta bar gurin tana kuka sannan ta ki faɗa wa Shami ɗin dalilin da ya saka ta ƙi Sai a hankali sannan ta fara komawa daidai har ma ta fita lecture. Da maraice ta fito daga lecture ta ɗaga idonta ta kalli benen Ma'aruf kamar yadda take yi kullum suka haɗa ido. Alama ya mata da ta jira shi yana saukowa. Gurin ta yi tsaye kanta na ƙasa har ya ƙaraso. Dariya ya saki bayan ya leƙa fuskarta tare da lakutar hawayen ya kai baki. Bara da hawaye hawayen na da zaƙi ne shi yasa sa ba sa wahalar fitar. Marmashi dai ta saka hannu za ta share ya saurin saka hankicif ɗin shi ya share mata yana girgiza kai. Guri ya samu ya zauna yana tambayar ta me ke faruwa Fatima ko har yanzu ba ki warke ba. Girgiza mishi kai ta tare da juyawa ɓangare guda to me ya saka kike kuka? Wani ne ya saka ki kuka? Ya sake faɗa a hankali yana leƙen fuskarta. kamar ta ce kai ne ma'aruf amma da ba dama. sai dai girgiza mishi kai tai yi to ki yi haƙuri kin ji Fatima ba na son ganin hawayenki ko kaɗan kin koma gida bayan kin warke dan ma girgiza mishi kai ta tare da share hawayen da ke bin idanunta kin ci abinci ya tambaye ta lokacin da yake kallon bakinta um ta ce mishi lamshe ido ya ce ban yarda ba tashi mu je kin ci ko kamar kin taɓa zuwa gidana can baya ke ce daga kai tai tana murmushi A ranar wasa ya sakar mata yana faɗan lokacin kin je kallo na ne ko kin je ki saka min ciwon da za mu haɗu a asibiti? Ba ta ce komai ba sai murmushin da ta yi wanda har haƙoranta suka bayyana. Haka kawai yake jin farin ciki idan yana tare da ita, tare suka je rayuwar cikin gidan shi. Ya ɗauko mata abinci tare da lemon sannan ya zauna yana tsokanar ta har ta ƙoshi. Komai nata na birge shi bata tafi ba sai da ta gyara mishi gidan sai ƙamshi yake sannan ta tafi. Bayan ta tafi ya kira Shamsu ya mata bayanin komai. Yana mata duk wata magana an riga an gama ta iyayen shi sun je gidansa an kuma ba shi ita. Haka ta koma hostel Minalla na kwance ta faɗa kanta sai kuka take. Ta kusa zama matar Mr. Ma'aruf. Kamar sauka a rado Minalla ke jin ta har ta gama haukanta bata motsa ba. Sai da ta leƙo fuskarta ta ce mata, “You are not happy, MMA? I'm very happy, Charmy. Allah ya sanya albarka.” Tana gama faɗar haka ta fice. Ma'aruf ɗin ne ya zo ya kira Shami tana zaune bisa wani dutse tana hango Sai wani iya yi su Shami take. Duba da kanta ta yi daga farin kallon su motsi ta ji a bayanta ta ko a tsorace. Ma'aruf ta gani ya haɗe hannuwa ya zuba mata ido. Sauran juyar da fuskarta ta tana kakaro murmushi. Fatima ya kira sunan a hankali. Akwai abin da ke ki kawai ba kya so na sani. Allah ba komai Mr. Ma'aruf. Kawai kaina ke ciwo ne na fito na sha iska. Ta faɗa tana murmushin yaƙi. A nan za ki huta? Taso mu je na kai ki inda ciwon kan zai tafi kin ji ko? Shama ta iso gurin tare da dafa mai lalle tana faɗin hubbi. Wallahi mu kanmu ba mu san me ke damun MMA e ba. Ido ya ido ya waro. Dama kin santa ne? iya friend ɗinta friend ɗita ce, Shamu ta faɗa tana murmushi tacin mu je to kin ji ko? Ki bar nan gurin akwai sanyi da yawa kin ji ko? Rigar sanyi da ke jikin shi ya ciro tare da rufa mata sannan Shamu ta ɗaga ta suka jero tare. Ma'aruf ya ce su shigo mota ba za su tafi a ba. Shamu mai miji aka shige gaba, ta glass ɗin yake kallon Minalla duk wani motsi da za ta yi a idon shi take. Ya so a ce ita ta ba shi kidini don iya masifar tausayin yarinyar. Sannan kallonta yake minalla komai ta burge shi take. Wani guri ya kai siya masa shopping sosai aka saka a bayan mota sannan ya ɗauko wasu ƙananan ledoji guda biyu. Ya miƙa wa Shami ɗaya ta karɓa tana godiya. Sannan ya miƙa wa Minalla guda. Ta saka hannun dama za ta karɓa. Ya ƙura wa zoben da ke hannunta ido sannan ya ƙi sakin ledar. Da sauri ta janye hannun ta maido shi baya. Ya so ya ce ta fito da zoben ya gani amma sai wata zuciya ta ce mishi ba abin da yake tunani ba ne, Dan yanzu tuni zoben ya mata yawon minan lakaɗan, haka ya kau da tunanin zoben a ran shi. Lokacin da Alhaji Sadi, lokacin Alhaji Sadi na tunanin kes ɗin ƙarami ne ko Alhaji Abubakar bai faɗa mu ba, ya shirya ya tafi. Ranar da suka je kotun alƙali ya tambayi Rabin shin da saninta aka aurar da Minalle? Rabi ta ce i da saninta aka aurar da Minal. Alƙali ya tambaya shin ko ubanta ya san da auren? Ta ce a'a ubanta bai san da auren ba domin ba a gurin shi ta tashi ba. Alƙali ya ce a kira mishi waɗanda aka ɗaura auren a gabansu. Babu shamaki Malam Sani ya kirawo har wanda ya ɗaura auren. Alƙali ya ce aure ya ɗauri kuma ba wanda zai warware auren ba tare da wata ƙwaƙƙwarar hujja ba. Alƙali ya nemi a kira Minalle Alhaji Sadi ya ce sam ba ta ƙasar. Alƙali ya ce to nan da sati biyu a kawo Minalle sannan aka sake aka saki kaka suka To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci da kasancewa tare da ni.